الحرام نعم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن الشهر الحرام لقتال فيه نعم نعم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 a matakin farko wanda yau kuma insha Allah subhanahu wata'ala za mu ƙara faɗaɗa wannan matashiya so amma kafin nan muna da 'yan uwa da suka ziyarce mu wadda muke tare da su a wajen mu da muke gabatarwa a zaria wato ajinmu na mu'assasatul manar li ahibbatil ɗan uwa sun kawo mana ziyara saboda Allah muna musu godiya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi muna tare da ɗan uwa malam muhammad tukur da alhaji abbas da dr ibrahim atiku da 'yan uwa da yawa waɗanda muke tare da su a ajinmu na almanar da sauran ma'abuta zumunci sun kawo mana ziyara saboda Allah muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya so su yadda suka ziyarci mu haka hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim wani bawan Allah ya yi niyyar zai ziyarci ɗan shi saboda Allah Allah ta'ala ya girmama niyyar wannan bawan Allah musamman ya tashi mala'ika ya je ya tsare wannan mutum akan hanya ya ce bawan Allah ina za ka ya ce ina da ɗan uwa ne a gari kaza da haka ne niyyar zan je na kai masa ziyara ya ce ba wani abin da ya taho da kai sai wannan ya ce ba abin da ya fito da ni sai wannan ba wata duniya kake neman ya baka beci ba komi na duniya ziyara ce saboda Allah sai ce to ni dan sakon Allah ne gare ni magare ka mala'ika ne wato Allah ta'ala shi ya taso ni musamman ya bani sako in isar maka in ce da kai Allah ta'ala yana son ka jin daɗin abin da kai da kana cikin masoya Allah waɗanda Allah ta'ala yake so saboda niyyarka ta ziyarar dan uwanka saboda Allah muna fatan irin girmamawa da Allah ta'ala ya ma wannan bawarsa wannan bawa nasa zai ziyarci dan uwansa ubangiji ta'ala ya karrama shi da sako na musamman daga mala'iku ko daga Allah ya turo mala'ika to muna fatan ubangiji ta'ala ya girmama dukkan waɗannan bayan Allah yan uwa da suka nuna mana ƙauna, suka nuna mana soyayya suka karrama mu suka bar abubuwan da suke yi suka ziyarce mu cikinsu akwai malamai waɗanda mun daɗe da muna karatuttuka na aji da sauransu tare da su so suna karantarwa da yawa daga cikin karatuttuka da nake yi a zariya kafin wato national typhoid ina wannan center so su suka rike aikin a cikinsu akwai waɗanda su suke tafsirin matan aure wadda da nake yi akwai wadda su suke karantar da halka da muke da shi na alkur'ani da tarjama da safi akwai waɗanda suke daura na ɗalibai kala-kala su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka masu da alkhairi ya ba su ladan masu ziyartar ɗan uwansu saboda Allah kuma za mu so dr ibrahim atiku ya wakilci saura domin ya sa mana albarka a wannan zama kafin kuma su kama hanya kar yamma ta yi daga nan sai mu ci gaba da tafsiri ma'ana dare na bismillah

kamar yadda malam ya gabatar na miƙe ne a madadin sauran ɗalibai wanda muka kawo ziyara na musamman a karin farko ga malaminmu sannan kuma a karo na biyu gare ku ku uwanmu wannan alkhairi da ya zo muku wato abinda muka daɗe muna ɗiba ne a zariya na tabbatar da kun san irin wannan alkhairi kuma kun shaida to gashi Allah ya ɗauke shi na wata ɗaya ya kawo muku to muna taya ku murna muna taya ku murna kuma kamar yadda malam ya ce wannan ziyarar da muka kawo wallahi mun kawo ta ne ba don komi ba sai don soyayyen mu ga malam da kuma soyayyen mu gare ku kuma soyayya don Allah akwai abubuwa guda uku da suka haɗu a nan wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi ishara daga waɗannan abubuwa guda uku wanda dukkansu suna bayuwa zuwa ga mu samu soyayyar Allah madaukakin sarki wannan abubuwa guda uku hadisin motsa ya tabbatar da shi Allah maɗaukin sarki yake cewa ah, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawiruna fiyya Allah madaukakin sarki yace soyayya ta ta wajaba ga mutane guda uku babu abin da ke jawo soyayyar Allah in ka cire biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ali imrana wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim to sai wayannan abubuwa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallama hadisin qudsi ya tabbatar Allah ya ce a soyayya ta ta ba ga waɗanda suke son juna don Allah bukashi mun kawo muku ziyara kuma muna son ku don Allah mun shiga cikin wannan hadisi ko ba mu shiga ba abu na biyu Allah ya ce wal mutajalisi na fiya wannan majalisar da muke yi mu mun haɗu ne don neman yadda Allah haka ne ko ba haka ba mun shiga cikin wannan hadisi ko ba mu shiga ba sai na uku wal na fiya mu gashi mun kawo ziyara kuma mun kawo muku ziyara ba don komai ba sai don Allah mun shiga ko ba mu shiga ba so ina mana albishir ina fata Allah maɗaukin sarki ya sa wannan ziyarar da muka yi ta sabbaba mana soyayyar Allah kuma ta sabbaba mana shiga aljanna kamar yadda hadisin muslim ya tabbatar Allah madaukin sarki eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin muslim kuma hadisi ne ingantacce manzon Allah yace la tadkhulul jannata hatta tahabu ba za ku taɓa shiga aljanna ba hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za kuma ku yi imani ba har sai kun samu soyayya juna muna fata Allah madaukin sarki ya ƙara mana soyayya juna don Allah Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su so juna su tashi a cikin mambari na hasken tashin alkiyama kamar yadda nace ba zan tsawaita ba saboda muna kan hanya ne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 alhamdulillah ga sakataren kwamitin tafsir dr ibrahim allah ya saka da alkhairi da kai da sauran duk ɗalibai ga sanan waɗanda muke tare a aji da mun malamai da muke tare a abokan da'awa allah ya saka da alheri dukan kuma muna muku godiya ga sakataren kwamitin tafsir sheik abdulrahman a karamkala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 ya kaddari uwar kungiya ta ƙasa ta turo mana bajirin malami wanda in ba ka zanna gaban shi ba ba ka san shi ba sai in ka zanna gaban shi sannan ka san wane ne shi kuma kullum sabo ke ƙara koma a fagen ilimi ba kullum sabo ke ƙara koma sai dai in ba ka zanna ba amma sai ka ji wato abinda aka faɗi maka ajiya in ka zo ka zana sai ka ga ajiya ba a yi komai ba yau ake yi to in kuka kula fosil ɗin ƙungiya ina son waɗannan bayan allah bayan ga ciyaman ya shigo ah, fosil ɗin ƙungiya shekara uku uku ne amma yau malam nura yana shekara ta biyar a funtuwa domin ah, saboda sanin mahimmancin shi da kuma irin alkhairan da ya taho magarin funtuwa da shi da kewaye jihar katsina baki da wannan ya sa muka ce a'a ga ce a matsamuna mun yi magana har da national ba mai yadda a ɗauke shi ba sun ce bana za su ɗauke shi muka ce ba a ba mai yadda ba inda wannan santa ta funtuwa ce to mu da malam nura takalmin kaza to amma Allah ba Allah saboda shi ita shi wata kungiya biyayya muke kullum a gare da za ta yi wani hukunci musa mai nawa al'ana amma muna son mu tabbatar muku da cewa kun kanku mutanen zariya ba ku san irin albarkokin da allah ya ma malam nura ba wallahi kallon shi kuke amma mu da yake bako ne amma yanzu dan puntuwa ne to mu muke kallon wannan kasan kullum mutum a gari ba a cika ganin girman shi da ɗaukaka shi ba sai in ya fita to mu mun san wannan shi ya muka ce a ba za mu yadda a ɗauke shi ba haka nan alaramman shi da ke kusa da shi muhammad bashir abubakar gombe shi ne shugaban majalisar alamomi ta gombe state ya zo ya yi karatu garin funtuwa aka shekara uku aka ɗauke su to ganin mahimmancin shi shi ma man yawa ya ce shi ma sai ya dawo to da fatan allah ta'ala ya sa musu albarka baki da kuma wannan ziyara da kuka kawo duk da yake ga caman ya iso dama ina magana ne a mamadin shi shugaban kwamitin tafsiri na ƙasa alilawar usman funtuwa to muna muku fata alkhairi kuma dokta maganganun da ka faɗa da hadisan da ka kawo muna fata allah ta'ala ya haɗa mu a ladar baki ɗaya muna ƙara addu'a ubangiji allah ya mai da ku gida lafiya muna ƙara addu'a wannan bawan allah allah ta'ala ya mai albarka allah ya ya shi albarka dukkan abinda ya tasa gaba allah ta'ala ya sa a yi nasara kuma abin ƙarin daɗi in ƙara muku tun daga ni nan mai tsayuwa da ke magana Allah kaɗai san ɗan da yake karatu yanzu a makarantar shi a zariya daga zuwan shi nan amma Allah kaɗai ya san dama tun kafin ya zo nan akwai wasu waɗanda su Allah ne yake da su suka ji labarin amma daga zuwan shi na abin ya faɗaɗa ya sa yaran da suke karatu na shi yanzu farar da garaje aka ce yaran funto masu karatu a ƙarƙashin makarantarka za ka iya faɗin su ba zai iya faɗa ba ga yanar zabi malam ko za ka iya faɗa ba zai iya faɗa ba saboda adadinsu ya ƙaru saboda alkhairan da aka gani jikin shi to muna fata Allah ya mana albarka baki daya Allah ya saka mashi da alkhairi baki daya Allah ya da ku gida lafiya baki daya assalamu alaikum wa wa wabarakatuh muna godiya sakatare Allah ya ƙara lafiya so a sheik abubakar mahamud gumi allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya yi shimfiɗa kan wannan aya cikin tafsirinsa ya ce wa lamba kanar italin mumnu'an fil ashhurul hurum a lokacin da allah ta'ala ya hana yaƙi a cikin watanni masu alfarma guda hudu ala urfila arabi bisa al'adar larabawa bal fi millati ibrahim wa isma'il a haka abin yake ma tun addinin annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma ba a yaƙi a cikinsu ashe rashin yin yaƙi a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ba cikin wannan al'umman aka fara ba fala budda min as-su'ali fil islam to da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da addinin musulunci dole sahabbai da suka shiga cikin musulunci alhalin sun san me ke faruwa tun a jahiliya kaga dole su yi tambaya hal hiya mustabira shin wannan al'ada na rashin yin yaki a ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma al'adar za ta ci gaba am tawaqqafat ko ku ta tsaya a cikin musulunci ana iya yin yaƙi a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma tambaya ne sahabbai suke yi faƙala ta'ala to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su ansa Allah ya ce yas'alunaka an shahril harami suna maka tambaya dangane da hukuncin yin yaƙi a wata mai alfarma musamman kamar da muka faɗi a jiya an samu ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa kuskure ya kashe wani mutum daga cikin kafiran da ake faɗa da su cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma to wannan yasa sai suke yin tambaya game da yin tsayar da yaƙi tsagaita wutan yaƙi a watanni masu alfarma al-muharram wato waɗanda aka haramta yin yaƙi cikin su watanni masu kima suna tambaya game da ƙitalin fihi me hukuncin yin yaƙi a ciki ai hukumil kitali fihi hal huwa suna tambaya game da hukuncin yin yaƙi a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma zulqa'ada zulhijja almuharram, da kuma watan rajab shin yin yaƙi a ciki ya halatta a musulunce ko ko bai halatta ba kamar yadda a jahiliya ma ba a halatta shi kullahu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce masu italin fiki kabir yin yaƙi a ɗaya daga cikin watannin nan masu alfarma zunubi ne babba azimu widran zunubinsa babba ne ai man ullin nasi, ko kuma wato aikuwa wudrun azimun Zanibi ne babba sai dai wa saddun an sabilillah ullin nasi an sabilillah a hana mutane su bi hanyar Allah menene hanyar Allah dinihi a hana mutane su practicing addinin Allah su aiwatar da addinin Allah a ga abu na ɗaya kenan wa kufurin bihi billah da kuma kafirce ma Allah kaga abu na biyu kenan wa saddun an anil masjidil harami sai kuma hana musulmai su yi walwalansu a almasjidul haram almasjidul haram shine ai almakka wato ai makka hana musulmai su kai su komo a garin makka yadda suke so kaga aiki na uku kenan wa Ikiratu ahlihi minhu da koran mutanen makka musulmai daga garin makka wa kuma nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal mu'minuna su wane ne ahlu makka ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran sahabbansa alladhina akhrajakum kuffaru makkata wanda kafaran makka suka kore su daga makka ɗin bigari haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba fahadaru ilil madina dole sahabbai suka bar makka suka koma madina mun gane ko to waɗannan ayyuka guda hudu da kafure suka yi kafaran makka na ɗaya sun hana a shiga hanyar allah sun hana a musulunta duk wani wanda zai musulunta za su cutar da shi za su matsa masa za su hana shi sannan su ba su musuluncin ba sun kafirce ma Allah mummuna aikinsa na biyu kenan sannan na uku dukkan wani musulmi to ba za su bashi ya shaƙi iskan ɗanci a matsayin shi na ɗan ƙasa a matsayinsa na ɗan gari a matsayin shi na ɗan adam ba za su bashi ya rayu a garin makka labi lafiya ba abu na hudu suna ma koran musulmai daga makka ɗan suna koran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kudu ne shi ma'aikin Allah tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito garin makka sai da ya baro garin Makka ya fito bayan gari sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waiga ya kalli makka yana cewarta ya ce wallahu ya alamu innaki la'ahabbul biladi ilayya Allah ya san duk duniya ba garin da na fi so in zauna kaman garin makka ba inda nake so kaman makka amma mutane na sun kore ni sun fitar da ni daga cikin garin ya zan yi shi dan makka ne fa sai da Allah ya rantsuwa ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi dan makka ne la uqsimu bi hadha albalad la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad shi kadai wa walidin wa ma walad na'am laqad khalaqna al-insana fi kabad yan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce la bi ina rantsuwa da wannan garin na makka wa anta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hillun bi hadal balad wallahi kai dan wannan garin ne sai da Allah ya rantse yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan makka ne to ya yazo makka a'a Baƙo ne shi a makka Allah ta'ala ce wa walidun wa ma walada ga iyayenka da kakanninka ‘yan makka ne su kai ɗan dangi ne kai ɗan makka ne iyaye da kakanni amma garinsu na haikuwa garin haikuwan mahaifinsa garin kakanni asalin garinsu na haikuwa haka kafiran makka suka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba bai sukuni ba sai da ya bar makka da aka yi fito garin makka yana ji yana gani ba dan baya son makka ba ya kalli garin makka ya kalli duwatsun makka kamar da hadisi ya tabbata kan haka cikin sahihul bukhari ya ce wallahu ya alamu innaki la ahabbul biladi ilayya Allah ya san ke garin makka wannan garin na makka duk duniya ke ce garin da na fi so duk duniya nan ne nan garin nan ne garin da na fi so ba ɗakin ka'aba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana hange ga gidansu na gado yana hange amma ba yadda ya iya haka ya fita garin makka an gane ko suwa suka kore shi kafiran makka to yanzu waɗanda suka tasa waɗannan muyagun ayyuka mugayen ayyuka guda uku suka mai da su ɗabi'a su hana a yi addinin Allah hana a shiga addinin Allah su ba su yi addinin ba kuma sun hana wanda yake so ya yi ya yi mun gane ko shi ne saddun an sabilillah hana a yi addinin Allah sannan suka yi kafirci suka faɗi bakaƙen magana kan Allah suka ƙi su yadda da Allah su yadda da ɗan saƙonsa Sana'a a gefe guda kuma duk wanda bai kudirce kafirci ba yadda da gumakansu lata da uzza da hubal duk wanda bai yadda da gumakansu ba to ba za su bashiye rawan gaban hatsi a makka ba za a takura masa za a azabtar da shi sannan ma a ƙarshe suna bi gida-gida layi-layi duk wani wanda ba kafiri ne mai imani da lata da uzza ba to za su kore shi da garin makka bisa wannan ka'ida suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa to yanzu su da suka rungumi waɗannan miyagun ayyuka na zalunci su ne suka samu bakin magana a lokacin da wani musulmi ya kuskure a ɗaya daga cikin watanni guda kuɗi masu alfarma sai kai ma wani kafuri hari bayan kafurin ne ya fara kawo harin ramuwa ne mummunin yayi to amma sai ga su kuma su ne suke ta korafi a cikin gari cewa ai musulmai ba sa kimanta watanni masu alfarma suna kai hare-hare a cikin watannin alhalin wani waki-waki halin ne wani abu ne ya faru so ɗaya to shi ne Allah maɗaukakin sarki wato irin wannan rumo jita-jita da farfaganda irin na kafirai da bata musulmai kan cewa ba sa kiyaye alfarmar watanni guda kudu masu alfarma to da jita-jitan ta yawa cikin al'umma Shi ne sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shin wai shi ma yin yakin nan cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarman nan wanda tun a jahiliya ba a yaki cikin watanni masu alfarma shin wai mu ma yanzu da muke addinin musulunci wancan tsohuwar al'ada ta rashin yin yaƙi a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma hudu wancan tsohuwar al'adar tana nan har cikin musulunci mun gane ko suke tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko jahiliya daban su ne ba sa yaƙi cikin su mu a musulunci za mu iya yin yaƙi cikin su to wannan tambayar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakamakon ƙorafe-ƙorafe da suke karɓa daga kabarai kan wancan kuskure guda ɗaya da ya abu to sai Allah ta'ala ya ce da annabinsa ya tsalo na ka'anin shaharil harari suna ta maka tambaya dangane da watanni masu alfarma guda hudu italin fiye suna tambayanka kan yin hukuncin yaƙi a ciki to ka ce masu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qitalun fihi kabirun mun karanto wata ka'ida can a baya duk wata yas'alunaka a cikin alqur'ani dukkan wani yas'alunaka ko duk wata aya ta yas'alunaka in ka ji za a bada ansa an ce faqul to ba su riga sun yi tambayar ba an gane ko za su zo su tambaye ka amma in sun tambaye ka faƙul an gane faƙul yas'alunaka 'anil jibali sai ce ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ويسألونك عن الجبال za su zo su yi maka tambaya dangane da duwatsu in aka hura ƙaho aka tashi alƙiyama faƙul to in sun zo sun tambaye ka kace. an gane ko harar fuharar ba. Allah ta'ala zai sheƙe duwatsun za a nike dutse a sheƙe dutse duwatsu su zame kaman fulawa fa ya haƙa'an safsafa duwatsu za su niki za a nike su ya zama iska na ɗiban duwatsu yana watsi da su saboda firgishin tashin alkiyama to in ka ji an ba da amsar tambayan da ta zo a cikin alkur'ani sai aka ba da amsar ta da fakul to ba a riga an yi tambayan ba Allah yana ba annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam labarin cewa za su zo nan gaba shi maka tambaya to in sun zo din ka ce an gane ko to amma in ka ji amsa da kul an gane ko in ka ji amsa da me kul to yana nuna already sun riga sun yi tambaya amsa suke jira sai Allah ya ce to ka ba su amsa yas'alunaka 'anil masir يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء yas'alunaka 'anil mahidi sun riga tun tambaye ka sun ce ya za su da mai haiza mai hukuncin mai haiza ya za su mu'amalanci macen da take haiza kul to je ka ba su amsa already sun yi tambayan ba su amsa ka ce da su huwa azan jinin haiza cuta ce kazanta ce fa tazilun nisa a fil mahidi to in mata suna al'ada kar a je musu kar a kusance su kar a zakke musu kar a yi kwarkwasa da su an gane ko a daidai inda suke haizan nan a nisance su so abin ɗauka ka kiyaye duk lokacin da ka karanta wa yas'alunaka ko yas'alunaka a cikin alkur'ani to sai ka tsaya ka gaya amsar za ta kasance in ka ji an ce faƙul to yana nuna tambayar ba a riga an yi ta ba Allah na cewa ne za su zo su tambaye ka to in sun zo sun tambaye ka ga amsa na ta na za maka da sun tambaye ka ka ba su an gane ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ko ka ji kul ba tare da faƙul ba to already sun zo sun yi tambaya sai Allah ya ce ai yanzu dinnan naji sun tambaye ka kan abu kaza ga amsar da zaka ba su faɗa musu da Allah mun gane to bisa wannan ka'idar wannan aya da muke akan ta yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun an gane ko qul qitalun fihi kabirun to already sun san riga sun tambayan ko ba su tambayan ba kaga san riga sun me sun tambayan tunda amsar ba a ce qul ba da ba su riga sun yi ba za su zo su yi ne da sai a ce me faƙul Allah ta'ala ya dakatar da to ne Allah ta'ala ya ce suna tambayan ka ko sun tambaye ka game da watanni masu alfarma qitalin fihi menene hukuncin yaki a ciki qul lahum to ka ba su amsa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ka ce da su qitalun fihi kabirun tabbas ayyaki a cikin wata cikin watanni masu alfarma a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma zunubi ne babba amma sai dai kuma wasaddu wato sai dai kuma wasaddun an sabilillah yadda kafiran makka suke hana a yi addinin Allah wal masjidil haram suke hana mummune su wata ya su sake a garin makka wa ikiradu ahlihi minhu da yadda sukan kori 'yan makka daga garinsu na makka suwa suke kora manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa to babu shakka waɗannan manyan kaba'ira waɗannan manyan ayyuka waɗannan manyan mugunta guda uku ko in ce guda hudu akbaru a'zamu widran inda Allah ai waɗannan manyan zunubai guda hudu sun fi ɗaya daga cikin musulmai ya keta alfarman wata mai alfarma ya yaƙi mutu wani mutum ƙwara ɗaya in abin da ya yi laifi ne amma laifinku ya fi nashi sama laifi da Allah kun gano nan da kyau shi ne akabaru inda lahi min alkitali ki sama da yin yaƙi ciki wal fitnatu kun ga fitina shi ne mala abakar kuma ya fassara ce a shirku billah yin shirka da Allah minkum daga kuka farai akabaru min alkatali wallahi ya fi girma sama da kisa lakum fihi sama da kisan da aka samu wani musulmi ya yi ma wani kafiri bisa kuskure cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma to in ya aikata kuskure ya yi ba daidai ba to ku ba daidai ɗin da kuke yi ba ai ya fi nashi Allah safa mana ba daidai ɗin da suke yi ba an gane fala ta taharraju ayyukan muslimuna likitalin fihi da kar ku musulmai ku damu da yan da kafuri suke maku su ce maku yan ta'adda su maku kazafi cewa kuna keta wata ne alfarma ba kwa kiyaye alfarmarsa har ma ga ɗaya daga cikin ku ya rama fada a cikin watanni masu alfarma to kakku damu ai su abin da suke yafi naku zama ta'addanci an gane ko to a nan wurin kafin mu ci gaba jama'an musulmi wannan lafazin wal fitnatu da yawa malaman tafsirai malaman tafsirai na da da yawa suna fassara shi da shirka ne kamar da kaji mala abubakar gumi ya fassara sai ce wal fitnatu sai ce ai ashirku fitna ana nufin shirka da kafirci akbaru min alqatl wato kafare su rika yin shirka kafare su rika yin kafirci ayya ma fi shirka shirka da Allah din zama matsala an gane to amma na ga wata fassara mai kyau wadda ni na natsu da ita kwarai da gaske cikin tafsirul manar na Sheikh Muhammad Rashid Ridwan in ka duba galibin tafsiran malamai tafsirin al-Imam al-Tabari al-Imam al-Qurtubi al Abu Hayyan Bahr al-Muqit al-Imam al ah, Ruhul Ma'ani da sauran tafsiran malamai da yawa zaka suna fassara da fitina da cewa shirka ne da kafirci an gane hatta irin faɗin Allah ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله نعم فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ده الله تعالى يتي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كي تياك أن كافري كي يجي hatta la fitna ton har sai ya zan ba sauran wata fitina a bayan ƙasa to da yawa malaman tafsiri sai sai har sai ya zanto babu shirka har sai ya zanto babu kafirci a ban ƙasa sai musulunci ake yi an gane ko sai su fassara fitnatu da cewa shirka ake nufi kafirci ake nufi ma'ana an ba mummunai daman su yaƙi hassan da za a dakatar da yaduwan shirka da kafirci a ban ƙasa in ko kafirci da shirka zai ci gaba da yaɗuwa a ban ƙasa to shi kenan sai ku ci gaba da yin yaƙi kenan tunda hatta ɗin nan lilgaya ce ku yi yaƙin ne hassan da aka rasa kafirci da shirka da Allah mun gane ya zama waya kuna dinu lillah ya zan addini kadai wanda ake a bayan ƙasa addinin Allah ne addinin musulunci fa inin in suka tuba suka daina kafirci da shirka to daga nan ne Fala'uduwa na illa ala ne. ba sauran kai hari sai ga wanda suka yi zalunci suka ci gaba da kafirci da shirka wannan fassara ta da yawa daga cikin malamanmu ta taimaka taimakawa hata irin 'yan isis 'yan boko haram an gane ko ta taimaka musu sai su ɗauki waɗannan ayoyin a matsayin hujja madadin kabe da muka ba da wata ƙa'ida a ayar baya mun ba da wata ƙa'idoji guda biyu da malamai suka ambata cewa dukkan wani yaƙi in inda yaƙi ne na musulunci to a tabbatar da cewa ya cika ƙa'idoji guda biyu na ɗaya a yaƙin saboda Allah an gane وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا نعم إن الله لا يحب المعتدين دو wanda zai yaki yaki a musulunci to ya dora yakin bisa ka'ida guda biyu duk wani yakin da za a yi in ba suka wannan in ba in yakin bai cika waɗannan ka'idojin ba to yakin bai halarta ba a musulunci na ɗaya za ku yaƙi ne saboda Allah duk wanda zai yaƙi don huce haushi don wata manufa ba ta Allah ba to yaƙin bai halarta ba Allah yake mai yaƙin ba har ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari cikin hadisin da al'imam musulmi Muslim ya rawaito yace ai za a zo da wani batsal wani gwarzo yayi yaƙi ya yi yaƙi sosai ya yi taka a fagen fama sai a tashe shi a ce bawan Allah don wa kai yaƙi sai a ce ya Allah don kai sai a ce ƙarya kake ka yi ne dan a ce jarumi kuma an fara ta huta mun gane kamar da za a zo da mai karatun alkur'ani shi ma kai don wa kake karanta alkur'aninka sai ce Allah da kai a ce ƙarya ne kai ne a ce mai zaƙin murya a yabe ka kuma an yaba ta huta za a zo da wani mai bada sadaka shi ma alhaji dan wa ka dinga bada gudunmuwanka sai ce Allah don kai a ce ƙarya kake kai ne a ce alhajin birni mai bada taimako a yabe ka to an yaba ta huta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa da haka dukkan wani yaƙi da za a yi a musulunci sai an tabbatar da cewa wannan yaƙin dan Allah za a yi sannan abu na biyu za ku yaƙi masu yaƙanku ne wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wanda bai yaƙe ka ba dan me ka yaƙe shi an gane to amma ɗan boko haram da sauran ɗan ISIS da irin wannan da suke kiran kansu mujahidun amma suna gina yunkurin jihadinsu ne bisa jahilci an gane ba hasken ilimi yanzu usama bin ladin Allah ya gafarta masa ya zo ya yi abubuwan duk da ya yi amma tsakani ga Allah bakin jini ya kara wa musulmi koko bakin jini ya kara kuma usama bin ladin ba malamin musulunci ba ne ba malamin addini ne ba kawai mutum ne injiniya ɗan kasuwa sauran mutum ga magari. kuma ya kira a tada jihadi su maula umar sun zarkawi duk duniya ta ɗauki ɗimi kawai aka dinga sukan musulunci ma kan aikin da suke yi in za a yi kira kan jihadi ai kaga manyan malamai ne ya kamata tun su binu ba ko su a shek muhammad salif bin fauzan il fauzan manyan malaman musulunci to amma su sun ɗauki jihadin karantarwa da ilmantarwa da wayar da kai a wayanet wannan hanyar suka ɗauka to sai aka kyala su sai aka koma su zarkawi su usama bin laden su kuma fatawansu na daukan irin waɗannan ayoyin ne ba ta da sanin ma'anansu ba an gane wal fitnatu akbaru min al qatl sai sai al fitnatu shirka aya da shirkan da suke yi gunda kisa mun gane sai a ce ai in dai da shirka to ai ta kisa in kaga an daina shirka an daina kisa to sai in an daina shirka ina fatan mun gane da kyau to amma tsakani ga Allah a sheik muhammad rashid Riba, a tafsirinsa tafsirul mana ya ce lafazin alfitinatu a cikin alkur'ani duk inda ta zo a ayoyin jihadi ba shirka ko kafurci ake nufi ba ya ce abinda malamantan suka yi na da kuskure ne an gane ko ya ce kuskure ne kuma in ka bibiya ayoyin alkur'ani sai ga haka ne lafazin alfitina kan zo ne da ma'anar kafirai su dinga azabtar da ku suna zalintar ku su hana ku kai musulunci shi yake kira fitina an gane ko in kafirai suka ce ba za ku yi musulunci ba ba za ku yi addini ba dole dole sai kun yi kafirci in ba haka ba bugu kisa kyara azabtarwa to shi a annan Allah ya ba musulmi dama cewa to wa qatiluhu kuma ku yake su hatta la takuna fitna har sai wannan bugun da cutar wanda suke muku sai ya daina in suka daina cutar da ku suka daina bugun ku suka daina azabtar da ku suka daina fitinan ku an gane to dan sun tsaya akan addinin su kuna naku suna nasu ba za ku taɓa su ba sai ku koma ka'idan lakum dinukum mun gane da kyau to misalan haka a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun nahal ya ce summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba summa inna rabbaka lillazina hajaru min بعد ما فتنوا وجاهدوا وصبروا قل الصبع على ربك كاغا الله يقول ثم إن ربك سنن أبنجدن كالذين حاجروا ga sahabban da suka hijira suka bar makka suka dawo madina min ba'adi ma futinu min ba'adi ma futinu bayan an fitine su to me fitinar da aka rika sahabbai a makka cutarwa ne da duka aka yi wasu ammar ammar ibn yasir su sumayya su suhaibur rumi su bilal ibn abi rabah ai dukan su ne da cutar da su to sai ga Allah ta'ala yana ba da labari ya ce sun ma'ina rabbaka lillazina hajaru min ba'du ma futinu sun jahadu wa sabar to ashe lafazin fitina a wannan ayan cikin suratun hali! ta zo da ma'anan cutar da musulmai ne da ake ba da ma'anan shirka ba mun gane jama'a da kyau sannan in ka kalla misali faɗin Allah Maɗaukakin sarki alif lam a hasiban nasu ayyutraku ko amana ahsiban nasu يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين kaga a hasiban nasu yanzu su jama'a suna zaton ayyutura ko a kyale su a hasiban nasu ayyakulu amanna wa kum ayyutur a hasiban nasu ayyutura ko ayyakulu amanna wa kum la yuftanun yanzu mutane kawai suna zaton bayan sun ce su mummune ne sai a kyale su wa kum la yuftanuna su ba za a fitine su ba to me fitina anan ba za a shirkantar da su ba kun gane fassaran da kuka ji malam yayi Allah ya gafarta mishi cewa wal fitnatu akbaru min al sai sai al fitnatu ai ashirku shirka sai su fassara fitina da shirka an gane to ba shi kadai ba qurtubi ba haka yayi ibnu kasir ma haka yayi dabar ma haka yayi amma kuma in ka tsaya da kyau sai ga fassaran su a Sheikh rashin Rida ta cewa fitinan nan fa ba kafirci ko shirka take nufi ba fitinan nan tana nufin azabtar da mummunai ne ga misalanta a cikin alkur'ani a hasiban nasu ay ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun kun gane ay wa hum la yu'azzabuna kenan an gane A ce azaban ita ce me wato akaftar da su din da kafirai suke ita ce fitina har ma ce, wala qad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna na kadhibin kaga wala qad fatannal ladina aka ga ba ana nufin mun mai da wadansu kafin su mushrikai ba ashe fitina tana nufin cutarwa mun gane ko sana Allah ta'ala ce wa minan nasi ya kulu, amanna billahi wa minan nasi man yaqulu آمنا بالله فإذا أوذي في الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أنقالي فتنة الناس nasi kaga أشي فتنة azabtarwa ne ita ma ana sannan ka karanta kisan ashabul uhudud da Allah ya ce kutila ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdud na'am annar zatil waqud na'am idhum 'alayha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد نعم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد تكاذو على ربا إن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا نعم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق kun ga da Allah ya da labarin ashabul ukhdud waɗansu kafurai ne akayi, mm. wanda suka haƙa ramuka suka rika cika ramukan da wuta sai suna ɗaukan al'umman musulmi suna sa su a ramakan da ransu suna gani wuta na ƙuna musulmi suna ji cikin musulmi zai kumbura ya fashe ba suna ji an gane ko suna gani suna dariya a gabansu rayukan mummune suke salwanta cikin ramukan wuta wanda su suka haƙa ramukan suka cika ramukan da garwashin wuta suka ɗauko mummune suka sa a cikin wutan mummunan suna asabtuwa da wannan wuta to amma a ƙarshe da Allah ta'ala ya bada labarin waɗannan mutane sai ce innal ladina fatinu innal ladina fatinul mu'minina wal mu'minati kaga innal ladina lalle waɗanda fatanul mu'minina suka fitina mummunai to wani fitina suka yi musu azabtarwa ko shirka suka yi musu da aka fassara nan in an ga fitina a ce ai shirka take nufi an gane kafirci take nufi to fassara ce da take karfafan waɗanda ba ilimin musulunci suka yi ba amma sun ari jihadin musulunci sun rataya suna yin wasu abubuwa na barna da sunan jihadin musulunci a ƙarshe suna jama musulunci suna jama musulunci bakin jini an gane ko suna jama musulunci bakin jini yanzu rabaran ezekiel da yake ta ezekiel tamu da yake ta maganganu kwanan na cikin azumin nan har yake zagin Allah yace Allah Allah ne Allah musulmi ne suke yake turo su yace Allah wai shedan ne ka kalli wannan mummunan magana wai shedanin Allah musulmi shi ke turo su su zo suna kashe mutane suna Allahu akbar kaga wannan akwai rashin adalci da ta kai wannan eh akwai ba rashin adalci ne na karara ko maganganun da ya faɗa kamar yadda muke faɗi wala maganganu ne wadda zai iya tada tarzoma ya kamata a ce gwamnatoci su zaunar da shi a zaunar da shi a ji ce a ja masa kuɗi Allah maɗaukakin sarki ya tsare a shagin abin da nake so na nuna da ma'an musulmi la fitina gaskiyar magana ba ba shirka ne ba kamar da waka gani a raddul azhar zance mafi inganci wal fitnatu akbaru min al qatl wato kisa da fitarwa da kora da azabtar wanda kafaran maka suke maku ai yafi kisan da kuka yi musu kun gane da haka inda aka ce ku yaƙi kafirai kar ku daina yaƙansu hatta la ta kuna fitina to ana nufin har sai sun daina azabtar da ku da cutar da ku in suka ci suna yakan ku suna azabtar da ku sai ku sai ku zauna ku kama hannu dole ku yaƙe su amma in za su shirkan su su kafircin su, amma ba su yaƙe ku ba ba su azabtar da ku ba to ba dalilin da zai sa ku yaƙe su da Allah mun gane kuma alhamdulillah wannan fassarar ba wai a shek rashin riza kaɗai a cikin tafsirul manar ba mun ga tafsirul manar nan da biyu ne irin wannan 22 volumes to amma ka ji abin da ya faɗa so ba shi kaɗai ba hatta al-imamul bayzawi a cikin tafsirin baidawi shi ma ya ce alfitnatu na nufin almikinatu lati yuf bi nubi al'isanu. kal min al in an ce alfitna azabtar wanda ake wa mutum kama a tashi a gaba sai an kore shi da gari yace abinda ake nufi kenan wannan din ashaddu min al ya fi tsanani sama da sama ma da kisa mun gane ko haka a sheik muhammad abduhu shi ma dai irin fassarar da yayi kenan dabbadan hatta la kuna fitnatun da wal fitnatu akbaru min al qatl duk suka ce fitinar da ake nufi fa ita ce mai azabtar wanda kafire kan wa mummunai kuma ba azabtarwa kadai ba ba wai kafire ba azabtarwan kafire ga mummunai kadai ba ko mummune ne yan uwan ku suka koma suna azabtar da ku suna cutar da ku suna maku ta'addanci to wallahi za ku yi establishin za ku kaba yaƙi ku yaƙe su an gane kamar waɗannan 'yan ta'addan da sukan shiga daji suna kama 'yan uwa musulmi suna azabtarwa wallahi halatta a yaƙe su mun gane ko Allah ta'ala ya datar da mu kenan wa yakuna dinu kulluhu lillah shi ma yana da kyau mu san ya ya ya ake fassara shi wa yakuna dinu kulluhu lillah domin yan boko haram da yan ISIS da sauran waɗanda sukan ari sunan jihadi su je su ta'addanci waɗansu mutanen da ba musulmai ba suna kabbar bari cewa jihadin musulunci suke yi suna hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki hatta la kuna fitnatun sai su fassara fitnatun da cewa hatta la kuna shirkun wa kufrun sai su fassara shi a haka wanda wannan fassaran yana da rauni abinda alqur'ani ya fi goya ma baya lafazin fitnatun na nufin mai azabtar wanda magabtanku suke muku ku ta yakansu ne sai sun daina cutar da ku in sun daina cutar da ku shi kenan fa inin da in suka daina cutar da ku fala udwana illa ala zalimi to ba za ku ƙara kai ma kowa hari ba sai dai wanda ya zalunci ya ce zai ta'addance ku sai kuma ƙurama to a irin wannan wurin kuma za su ce to ya za ka ce da waya kuna dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayansa sai ya koma ya zama na Allah aka suke fassarawa wa ya kuna dinu kulluhu sai sai sai addinin musulunci ya mamaye ko'ina in ba aka ba ranar da za a dina jihadi fahimtar su bin yusuf kenan su shekau da sauran yan boko haram mun gane sai sai sai an kasa ƙasa ko'ina musulunci ake yi kaga abin tambaya har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya a jaziratul arab ma ko ina ne ake musulunci ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna makka tsawon shekara sha uku akwai kafiri ko babu ko da ya hijira zo madina a haifar ma akwai kafiri ko babu to ya za fassara wa ya kuna dinu kulluhu lillah ka ce kai ba za ka daina yakan waɗanda ba musulmai ba sai da addini ko ina ya zama addinin Allah ba haka ake nufi ba me ake nufi abinda ake ake nufi abinda ake nufi a cikin tafsirul manar yace abinda ake nufi ayyakunu ai a wato ayyakunu dinu kulli shakhsin khalisan lillah ya zama kowa yana yin addinin shi dan Allah la afara li khashiyati ghairihi fihi bai jin tsoron kowa yana addinin shi na musulunci a sake fala yuftanu li saddihi anhu ba wanda zai fitine shi ba wanda zai azabtar da shi saboda hana shi yin addinin wala yu'za fihi ba a cutar da shi saboda addinin wala ya yahtaju fihi ila almudahanati wal mudarat bai bukatan yayi kawaici ko ya koya addinin ya yi a boye zai fito ya bayyana musulunci ko ba mai cutar da shi awul listishifa awul muhabat baya shakkan kowa baya buya wa kada kanat makkatu ila hadal ahadi qararu shirki a wancan lokaci garin makka ta zama ya zama gari ne na shirka wal ka'abatu mustawda'ul asnaf a ka'aba ake da kai, wato gumaka ana ije su fa shirku fiha hurrun fi dalala duk mutumin da yake shirka yana da yanci ya shirka shi ko ina amma wal mu'minu maglubun ala hidayatihi shi ko mummuni in zai bayyana shiriya an rinjaye shi sai a asabtar da shi to shine Allah yake aika ai ta yaki sai an daina azabtar da musulmai an kyale su fi addinin su su kuma kafiri su ma sai nasu an gane shine fitina din wannan waya kuna dinu kulluhu lillah yazan an ba kowa freedom na addini za a bar kowa ya addinin da ya ga dama ya yi domin la ikraha fi dini an gane ko abinda ake nufi kenan ba ana nufin sai kun tsarkake ƙasa da takubban ku da bindigoginku wanda bai musulunci ba ku ta yakan shi ba haka ake nufi ba ko za a ga a waƙoƙin yau da gobe ma mutanafi yana faɗa cewa ya ce kafa bi ka da an an taral mauta shafiya wa hasbul manaya an ya kunal amaniya sai ya ce kafa bi ka da an an taral mauta shafiya wa hasbul manaya an ya kunal amaniya sai ya sanya wato mutum a fitar da shi da garinsa yana daga cikin fitina mun gane ko laqatalun bi haddi sayfi ahwanu mawqi'an ala nafsi min qatlin bi haddi firasi a ce an kore ka da garinka ai kaga wannan ba karamin fitina ba ce. an gane ko Allah madaukakin sarki ya gatar da mu haka Allah ta'ala ce walau walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum sai ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum ashe a fitar da kai da garinka wannan nau'i ne na fitina babba da haka dai abin da nake so na tabbatar a nan wurin shine duk lokacin da muke karanta ayatul jihadi ayatul kitala a cikin alqur'ani in muka ga lafazin alfitnatu to ba tana nufin shirka ba domin in ka fassara ta da shirka to buɗe ƙofa ne ga maɓarnata 'yan ta'adda da sunan musulunci an gane ko wanda ba su fahimci karatu sosai ba zai ta tsaron mutane ina fatan mun gane akwai irin su wani mutum ya taɓa zuwa wajen shek bin ba. da ce gafarta mala a ƙasanmu ƙasa kaza ƙasa kaza kiristoci sukan haɗu dubbai su cika wani coci ya ce to zai je ya ɗaura bam a jikin shi da je tsakiyarsu kawai ya ta da su a kashe su su daina wannan shirka da Allah su daina kiran ma Allah da sai ibnu ba zai ce a kakkai haka ka kyale su su yi abun su ce in ba su shirkan shirkan ce ka kyale su yi abun su ce ai kun da ya kashe su Ya a a in ka kashe su ina ne makoman su sai ce wuta to da mun shedan ina yake so su tafi wuta in ko ka ba suka ci gaba da yau da gobe yau da gobe ka koma kai ta wa'azi ta yi wa a cikin mutum dubu mutum ɗaya mutum biyu mutum uku sun su musulunta an gane ko ba musulunci ne ya ba da dama wai ai ta kakkashe mutane ba duk waɗannan surutan da waɗannan mutanen suke suna ɗauka musulunci shi ya ba da dama ƙarya ne babu wani addini wanda ya karantar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kama addinin musulunci bai san tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajiji maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ƙarasa fassara ayan daga tafsirin rabdul azhan ila ma'anil qur'an na shek abubakar mamur gumi allah ta'ala ya gafarta masa muna roƙon allah allah maɗaukakin sarki ya rufa asirin mu duniya da lahira ya sa mu abin da muke karantawa albarka ya raba mu da kurakurai a yau sha takwas ga watan ramadan a jiya in ba ku manta ba kwamitin marayu an ije naira dubu ɗari uku da goma sha takwas da ɗari uku da talatin aka ije ma marayu yanzu ko yau da safe a tafsirinmu na asuba da muke an samu naira biyar a kwamitin marayu Sana'a yanzu da yamman nan kuma kun ba da gudunmuwan naira hudu daidai to sai aka haɗa kuɗi ya tashi biyar. an gane ya kuma mata su ma sun yi gidauniya sun yi gagarumin launcin mai dubu goma mai dubu sha biyar haka suka dinga kawa suna tarawa marayu in sun haɗa bakin alƙalami za mu zo mai maku bayani dukiyan marayu ne kullum ina ƙara jaddadawa saboda haɗarinta ne an gane haɗarinta dukiya ce mai haɗari makami ne babba makami ne mai yanka a duniya mai yanka a lahira in ka ci dukiyan maraya wallahi tallahi tun anan duniya za ka fara gani tun anan duniya in ka ci dukiyar maraya mun gane al'imamu ibn al jawzi ya ambata a cikin tafsirinsa ya ambata a tafsirin al'imamu ibn al jawzi wajen fasara ayoyin ƙincin dukiyar maraya ɗan. da ce tun anan duniya Allah zai lalata rayuwar mutum to tun da makami ne reza ce mai kaifi ta ɓangare hudu kasan galibi rezan da ake da ita yanzu mai kaifi ɓangare biyu ne ko amma dai nan can sama da nan ƙasa ba kaifin sosai ai to dukiyar marayu ita kaifin ta kusurwa hudu ne ta ko'ina kusurwan kaifi ne in za ka rike ta daidai ka rike tsakiya da kai sakaci kowane gefe ka za ta yi mun gane kukan kurciya jawabi kakka yadda tana da haɗari an gane sai da ta kai kafa su malamai suka ce a nemi gudunmuwan maraya kana da kuɗi ka hana ka ci dukiyar marayu ba ga kudin shi ne ba kudinka da kaje kai ko dubo aka biya ka albashinka kai kasuwanci ka ci riba ko ka gada sai aka zo aka ce hayya a taimaki marayu sai ka ɓoye kudinka ka hana maraya wallahi wasu malamai suka ce ka ci dukiyar maraya wuta balbal suka ce cikin duk abin da ka samu akwai na maraya sai da al'amari ya kai ga haka saboda maraya malam an ɗora mana mu al'umman musulmi mu aka ɗorawa nauyin musu akan kun ga duk ayon alkur'ani wanda suka nuna cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da ciyar da yara da tufatar da su da sa a makaranta da tarbiyyantar da su duka Allah ya ɗora ma uba ne ba uwa ba ko duka tun yaro na jinjiri ma in har wata mata ta samu ciki sai mijinta ya sake ta da cikin to a musulunci sai ya biya ta kudin daukan cikin duk motsin da za ta yi da cikin da yaron a cikinta na kudi ne ya biya uba aka dora nauyi ya biya sannan in ta haihu in tana goya yaron tana shayar da shi nonon da take bashi ba za ta bashi free ba sai uban shi ya biya an gane shine ayar da idan za ta mu ce alarma ya karanto mana za ku ji ayin fa in arza'na lakum fa atuhunna ujurahunna sai kun biya su inji Allah ashe ita mace ba a dora mata kowane nauyi ba mun gane sai an biya matarka daga tana shayar maka da yaro kyauta albarkacin aure ne aure ya ci aure ne yake shanye kudin ba ka bada sai ka biya kana tsinke aurenka wallahi sai ka biya kudin shayar da yaro da take kowa ya muka tsaye kuwa sai da in ta ce ta yabe maka cikin da take dauke da sai ka biya to in ka mutu in ka mutu wannan nauyin naka nauyin da Allah ya dora maka na shayar da ɗanka da ciyar da shi da tarbiyyantar da sake makaranta shari'a fa ba za ta mayar da nauyin kan koshi ba daman nauyin ta dora ma uba ne to uban ya kwanta dama ya faɗi ya mutu to sai a ɗauki nauyin ka cokan sai a dora ma duk al'umman musulman a yankin sai a ce to nauyin ya koma kan al'umman musulmin yankin nauyin ya koma kan al'umman musulmin garin sai karo karo to fatan da a take da karo karan nan wannan maraya ya fi mai uba an gane da ma lokacin aka ma karo karo eh sai ma ka fi wanda aka kasa tun asali da shi ko akwai wani wanda an zo za a yi layin abinci sai ya ɓuya a hostel ne ana zaune tintin tintin tun muna makaranta sai za a gama rabon abinci can sai kowa samu na ya sai ya ƙullu shi nan zai yi sai petrol ɗin zai ce a'a to in haka ne to kai ɗan ragona ka kai ma ragona kai ma ragona ka sai ga na ke hip ya fi na kuma da gangare ke ɓuya ƙashi <laughs> to maraya an ce mai mashi karo-karo ne don muna ana sa ran nashi na maraya ma ya fi namu to don Allah mu dina marayu rowa mun gane kuma mu tattala masu dukiyarsu kar mu yadda ɓandala ta ciwon kai gaba ɗaya tafi gidajen marayu waɗanda za su yi taransfa ga account nan kabe da muka faɗi a jiya da Allah ku rika ba da account ɗin a farkon karatu da ya rika shiga kaset 0010 sai 19 zero ten, 0 0 10 19 eight six, number account din kenan uh, a Jais Bank to Allah da ai transfer a sa zai ji a tuttura Allah ta'ala ce okay touch bank a touch bank za a ga touch bank an gane ko za a ga touch bank Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu suna account ɗin Funtuwa of net Allah ta'ala ya taimake mu na to jama'a muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mata abin da makaranta albarka abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya rufa asirin mu duniya da lahira ya bamu abin da zamu ci mu sha mai sotara ƴaƴan da Allah ya bamu Allah ka shirya mana su Allah ka rufa asirin mu Allah ka jikan iyayen mu ka sa mu rayuwar mu albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين